yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da sha biyar ga watan juma'a da saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 29 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na 21 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba ibnu taymiya ya gama kawo mana maganganun al-imam abdul malik ibn majishun Allah madaukakin sarki gafarta mishi wanda dama ya yi alkawarin cewa ne zai kwararo mana maganganu da fatoyin da malamai suka dangane da tabbatar da cewa malaman farko sun gudana akan cewa ayoyi da hadisai na siffa Allah a gudanar da su yadda suka zo ba tare da an yi ta'awilin su ba ba tare da an ƙaryata ma'anarsu ba ba tare da kuma an kore wannan ainihin wato zahirin lafazi wanda suke ɗauke da shi ba domin na daga cikin ɓarnar 'yan bid'a shine suna kafewa kan cewa lafazin da Allah ya amfani da shi ne ba su so a yi amfani da shi shine Allah ya amfani da istawa ya daidaitu madadin su ce sun yadda ya daidaitu sai su ce istaula ya mamaye to istawa ya daidaitu daban da ma'anarta da ya mamaye an yi an yi su yadda su karɓi lafazin da Allah ya faɗa a wuce sai su ce a'a to shine sai mala ya ce wa fi kitabul fiqh al-akbar al-mashhur inda ashabi abi hanifa bil رواه an عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل malai yace wa fi kitabul akbar a cikin littafin al akbar shi asalin al akbar din ga shi malam uh, tuwaijiri ya yi magana akan shi a cikin wannan ta'liq yace littafi ne wanda an buga shi so da dama yana kuma ɗauke da ainihin sharhohi daga cikin sharhohin nashi akwai sharhul uh, sharhu akbar na mulla ali al-qari al-hanafi wannan littafi gashi shine wato abinda da abu hanifa yake nufi da alfiqhul akbar al'aqida kawai aqida yake nufi da alfiqhul akbar ma'ana babban fiqhu wannan littafi za mu ɗan ji tattaunawar da malamai suka dangane da danganta shi ko rashin ingancin danganta shi zuwa ga al'imamu abu hanifa allah maraukakin sarki gafarta mishi a inda malam yake cewa sharhin la fiqh akbar li abi mansur al-maturidi da sharhin fiqh al-akbar li abul muntahi ahmad المدنفاوي وغير ذلك وقد وصل إلينا عن أبي حنيفة بروايتين رواية بيو سكزو من دوانا اللتافي نفرق رواية أينهم تن أبو حنيفة ميسونا حماد تن أبي حنيفة نبوكم أينهم واتو رواية أبو مطيع البلخي سمع وفي صحة نسبته إلى أبي حنيفة نظر malamai sun tattauna game da shin ya tabbata wannan littafi abu hanifa ne ya rubuta shi da hannun shi ko kuwa ba abu hanifa ne ya rubuta shi ainihin da hannun shi ba malam yake cewa amma min nahiyatu sanad idan dai an dube shi ta hanyar salsala isnadin yadda ya zo gare mu daga abu hanifa fa inna kullum min ar-riwayatayn la takhlu min maqali kowace riwayar ɗaya daga biyu din idan ruwayar hammad din ce hammad yana da matsala ba a karban hadisi a wurin shi shi dan gidan abu hanifa din sannan shi ma idan abu mutai din ne shi ma haka don haka sai yake cewa wa hammad ibn abi hanifa wa abu mutai kilahuma mutakallamun fihi min nahiyatir riwaya da hammad da abu mutai dukkanin malamai sun yi magana akan su ta bangaren riwaya to kun ga wato a yadda nake so ku kasance ɗaliban ilimi yanzu waɗannan maganganun da nake har a samun ya faru kenan yanzu da zaran wannan kaga baka san me gaskiya al'amarin ba an ce mutakallamin fihi an yi magana game da su me aka ce game da su ba a faɗa ba anan ni ma kuma ba lokaci ne na a tsaya a faɗa ba yanzu aiki ya rage maka shine ne ana tashi karatu yanzu sai ka ɗauki littafin sayar alamin nubala sai ka ɗauki waɗannan littafai na tarihi sai ka je ka karanta tarihin su gaba ɗaya da haka ne za ka ga cewa ɗalibin ilimi ba shi da wani lokaci na faraga hutu ko hira ko jin bbc ko hirar madrid ko hirar gola mai kaza kaza duk ba shi da wannan lokacin don zai cike lokacin shi ne kullum aiki karuwa yake yi a daidai lokacin da wannan aiki yake karuwa yake ta karatu to shine yana zama malami ne a lokacin daidai lokacin da za a kira shi akara makallahu a ce duk duniya fa yanzu kai ake saurare to yana da abin da zai faɗa din amma in ya cika lokacin shi da hayaniya da gulma da tsegumi da yawo da kaset ya ji bbc nan nan ana gaddama nan zai wayi gari tun da dai mutane a sura ta ojoro shi suke gani yana koyon ilimi wanda aka tashi shi za a ce kai ne malami duk duniya kai take saurare kuma ba shi da abin da zai faɗa a duniya sai dai karya ko kuma ruɗani ko kuma ƙaryata abin da yake gaskiya ne da haka ina faɗa muku waɗannan ne don na rantse da Allah tsawon waɗannan dalilan ko makamantansu su ne suka kai waɗanda a yau an yarda malamai ne a bisa malanta ta siyasa amma a hakikanin al'amari ba malamai ba ne don ba su karatu ba domin ba wai installation ne ba ɗora ka ba ne ba naɗa ka ba ne yake mai da kai malami abin da ke mai da kai malami shine al'ilmu wal amal wa taqwa ilimi da aiki da ilimin cikin tsoron Allah idan baka yi ilimin ba ina magana aiki to ba ilimin ba aiki magana tsoron Allah babu ita don haka yanzu waɗannan abu hanifa da ɗan shi hammad da abu mutse dukkan su guda uku in ka haɗa su ma malamai sun yi magana game da su to sai malam ya ce famin ulama'i man yansibu alkitaba ila abi hanifa mutlaqan daga cikin malamai akwai wanda kai tsayin ya zo sai ya ce wannan littafi na abu hanifa ne mislu shaykh islam kamar ibnu taimiyya وابن أبو الإز الحنفي ده ابن أبو الإز الحنفي والبغدادي ده الإمام البغدادي وحاجي خليفة ده حاجي خليفة littafin ainihin wato da yake tattara tarihin ainihin abin nan malamai da littattafai da makamantansu ina fata an gane yace baina ma majidul imam az-zahabi wal laknawiya yansiban al-fiqh al-akbar alladhi bi riwayati abi muti' zahabi kuwa da annaknawi wasu ko cewa suke a'a littafi ne haƙiƙa ba abu hanifa ne ya rubuta shi ba abu mutai din shine ya rubuta littafin sai ya ce wala alla hadha asluhu min amali abi hanifa to ta iya yiwa asali dai wannan abu hanifa shine yayi imla'i din wato shi ya fada musu shi ya shifta shi su kuma suka rubuta wa ha wa ha abu mutai sai shi abu mutai din sai ya zauna ya ainihin wato tattara ya rubuta gashi nan aka samu ainihin wato brokalman shi ku cewa yake annan fiqh al-akbar ma duwina illa ba'da wafati abi hanifa kaji wata magana kuma ma asalin littafin ma ba a rubuta shi ba sai bayan ainihin wato abu hanifa amma abin da nake so ku gane duk abin da ke cikin littafin tabbas daga abu hanifa ne shi ya rubuta da hannun shi almajiran nashi ne ya faɗawa wa suka rubuta yana da rai aka rubuta bayan ya rasu ne aka tattara maganganun shi aka rubuta ko shakka babu ko tantama babu akan cewa duk abin da ke cikin littafin nan daga abu hanifa ne don haka danganta wannan littafi kai tsaye ga abu hanifa kamar danganta ainihin alkur'ani ne zuwa ga allah maɗaukakin sarki domin yadda alkur'anin nan yake ai ba haka allah ya miƙo mana shi ba mutane ne su ne sahabbai suka zauna suka dawwana shi a yadda a gan shi a haka amma muke cewa littafin wa littafin Allah don haka wannan ma littafin Abu Hanifa ne ina ba an gane yawwa mala yace wa fi kitabul fiqh al akbar al mashhur inda ashabi abi hanifa yace a cikin littafin al fiqh al akbar wanda ya shahara a wurin almajiran abi hanifa allazi rawahu bil isnad an abi mutai'in al-hakam abdullahi abdullah balkhi wanda su almajiran abu hanifa suka ruwaito shi da ainihin wato isnadin su suka kai shi har zuwa ga abi mutai abi mutai din sunan shi alhakamu dan abdullahi mutumin garin balkh ina fata an gani kana yace sa'altu aba hanifata an al akbar na tambaya abu hanifa game da babban fiqh mas'ala aqida faƙala sai ce la tukaffiranna ahadan bi dhanbin kai dai karka sake ka kafirta wani don ya aikata wani zunubi ma'ana dan wani ya sha giya ko yayi zina ko yayi caca karkai sarraf ce mai kafiri ba a kafirta mutum da zunubi inna ma gaya ita ce mai a fasikantar da shi a ce wane ya zama fasiki dan ya sha giya wane ya zama fasiki don ya yi sata amma ba za a ce ya zama kafiri ba ina fata an gwani wala tanfi bihi ahadan eh, wala tanfi ahadan bihi min al-iman kar ka sake ka kore wani don ya ainihin wato fasikanci daga ainihin imani ka ce ai wane ba mu'mini ba ne don ya aikata ainihin wato zunubi wata ta'muru bil ma'ruf sannan yana daga cikin aƙida ka rinka yin umarni da kyakkyawa wa tanha anil munkar ka rinka hana ainihin mummuna wa ta'lamu kuma ka sani cewa annama asabaka duk abin da ya same ka lam yakun li yuhti'aka dama ba a yi wannan abin zai kuskure ka ba duk abin da ya same ka dama babu wata hanya da za a iya kuskure ka ma'ana ka yadda da kaddara yake so ce duk abin da ka ga ya same ka dama an tsara ya same ka din ne ba zai kuskure ka ba wa ma akhta'aka duk abin da ya kuskure ka baka same shi ba lam yakun li yusibaka dama ba a kaddara zai same ka ba sannan wala ta tabarra min ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahir karkace ba ka ba wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wala tuwali ahadan duna ahadin kar ka kaunaci wani sahabi banda wani dole ka kaunace su duka kar kuma ka ware ko ɗaya ka ce ba ka ba shi wa an tarudda amra usmana wa aliyin ila Allah azza wa jalla sannan al'amarin usman da aliyu ka mai da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kar ka sake ka ce ai Usman ya yi zalunci ai Usman bai kyauta ba ai Aliyu bai yi abin da ya kamata ba a'a don dukkan fitintunin musulunci ina son ku gane saɓanin yadda 'yan shi'a suke karantawa cewa daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma ta dare biyu ƙarya ne rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya raba al'umma al'umma tana nan a ɗinke ƙarya ne fa da suke cewa wai aliyu ya yi wata shida bai mu baya a ba ƙarya ne babu wannan a cikin karatun da ya inganta ƙarya ce ta yan shi'a dole ne ahlus sunna ku tashi fa ku yi karatu fa in na ce karatu ina nufin karatu na ilimi shine ilimin ala ilmomin da da su ne ake zama malami ake iya tace kaza ya inganta kaza bai inganta ba kaza ga asalin shi kaza ya shigo mishi ne dole ne sai kun yi wannan ilimin in ba haka ba don ka zauna ka karance wannan hamawiya gaba ɗayanta ka karanta abin da wani ya rubuta ne amma waɗanne ƙa'idoji ne ya biya rubuta a kai su ne ƙa'idojin da ake zama malami da su waɗannan ƙa'idojin ya biya rubuta littafin don ka zauna ka karanta bulugul maram a'a tuwo ne aka dafa ka ci ran da mai dahuwar tuwon ba tafa za ka mutu amma waɗanne hanyoyi ake bi ake dahuwar tuwon ya fi cin tuwon ya fi abin da muhimmanci kamar yadda suke cewa ka koya wa mutum kamun kifi ya fi ka ɗauki soyayyen kifi ka bashi gaskiya ne waɗanne ilmomi ne ake zama malami da su waɗanne ilmomi ne ake tace ilimin fiƙihu ake tace ilimin hadisi ake tace ilimin alƙur'ani waɗannan su ne ilmomin da in ka iya su ka zama malami in baka iya su ba duk littattafan da ka iya ka abin nan kana ɓata kanka lokaci ne kamar mutum ne a buga jaridar disney ko concord ko gaskiya ta fi kwabo ya je karanta ta sai dawo ce ya zama dan jarida ko kuma ya zama publisher shi ma yanzu ya iya bugawa ya iya me karatu don haka ku kiyaye jama'a don galibi wannan nazariyar na lura malaman ƙasar nan ne suka ainihin haifar da ita galibi malamin zai zauna ya ta karantar da ku taisirul azizul hamid yana fassara muku yana karanta muku risala yana fassara muku yana karanta muku bulugul mara yana fassara muku amma waɗanne ilmomi ne ake bi ake tace waɗannan ilmomin malaman ƙasar nan na lura in na ce malaman ƙasar nan na nufin tun daga na da har zuwa na yanzu ba sa bai wannan abu muhimmanci don a'ala abin da suke karantarwa a zaure game da ilimin hadisi za ga shine baiquniya wannan malamin da aka samu ma yana karantarwa ke to ba bata wuce bambancinta da slate da ake baiwa yan aji ɗaya gangame man allon nan mai ɗauke da 123 3 zuwa 100 da abcd zuwa z shikenan a zuwa yaro yana karambani yana rawa yana cewa shi ya zama bature ya da rikan shi ne baikuniya matsayin ta kenan matsayin wannan slate ku kiyaye jama'a lallai ne mutane sai an iya ilimin jarhuwar ta'adi an iya mustalah an iya ilimin ta tahqiqi an iya usulun tarih duk an iya waɗannan ilmomin don a rinka tacewa abinda wannan magana take tabbatarwa shine ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu rikici tsakanin sahabbai a zamanin sayyidina abubakar da annabi ya rasu babu rikici ku ji wannan babu rikici wannan duk magana da suka ce minna amirun wa minkum amirun shawara ce dole ne shugaba ya rasu ana cikin tafiya a mota sai direba cikin shi ya murɗe me za a ce bawan Allah ko zaka tuka mota ya ce a'a wane kai tuka a to wane tuka daga karshe to wane dai tuka shikenan to mu tafi sai a je a bada labari a ce ai da driver cikin shi ya kulle sun yi fada dan haka minna amirin wa minkum amirin wa kaza wa kaza wa kaza karshe ya tabbata kan Abubakar kowa ya mubaya'a wannan ba shi yake kira rikici ba zamanin Umar babu rikici zamanin nada Sayyidina Usman babu rikici a lokacin Usman rikicin da ya faru ba ya faru a tsakanin sahabbai ne ya kamata ku gane an kawo wa sahabbai ne tare da khalifansu farmaki su ne khawarij ne suka tafi daga ƙasar yaman ƙasar sham ƙasar suriya ainihin ƙasar masar suka zo suka tattaru suka zo suka kawo wa sahabbai farmaki a ƙarƙashin khalifancin sayyidina usman aliyu da kanshi ya shiga wurin usman ya ce ka bari muna da matasa mu haɗa su mu je mu yaƙi waɗannan mutane 'yan tawaye na Usman ce an haka haka za a zubar da jini da yawa ku bar su in sun yi nasara da ni kadai dama suka zo kashe an suka kashe ni shikenan ya fi sauki a ce an kashe wasu tare da ni babu saɓani wannan ba rikici ne tsakanin wasu sahabbai ne suka dare ba wasu 'yan iska ne daga cikin waɗanda yahudawa suka je suka ingizo su daga ƙasashen da a yau zaka kira su yaman da kudancin saudi arabia da oman da bahrain da masar da suriya babu sahabi ko kwaya ɗaya a cikinsu a tabi'an ma babu wani sahibu ilmi duk yan iska ne gayyar banza ce ya kamata ku fahimci waɗannan da kyau waɗannan bayanan imamu zahabi sai da ya ci shafi ɗari biyu da kusan tamanin cikin sayar alamin nubala na gabatar da su ahalin suna ba ku karanta ba shi a sai su je su karanto sai su gurɓata in suka zo suka faɗa da baki sai ka ruɗe madadin ka ce ɗauko ka karanta mini don me don kai ma ka karanta amma kai ma baka ma taɓa jin wannan tarihin ba sai yanzu ya tare ka ne a gidan mai kawai hira ta kama an ce kai ne ne sai ce a ah, yanzu ala gafa ta malam kaza kaza da ya faɗa shikenan sai ya rikita ka kai ba can bittinin banza ne kana cinye kudin ahalin sunna kana can shan ruwan Allah Ba ka yi wa Allah komi ba ina fatan wallahi ku gane wannan ne hadarin da ake fuskanta dole ne ya zama kana cikin shiri da isti'dadi ka san menene ya faru yaya aka yi najeriya nan ta haɗe tsakanin kudanci da arewaci har aka waye gari yau musulmi zai iya zama shugaba kafiri ya iya zama shugaba kuma ƙasar ta tafi a haka in baka san tarihin haka ba a najeriya a matsayin ka na malamin tarihi eh akwai haɗari a cikin kasantuwa ka malamin tarihi don haka jama'a ku ji a lokacin nan babu rikici farmaki aka kawo sahabbai da aka kashe wannan dattijo shine sayyidina usman aka zo aka nada sayyidina Ali to daga lokacin ne waɗannan mutanen suka sake bullowa suka nemi su kunno wuta shine wannan jita-jita da suka baza sai ta yaɗu sai ta tafi dama nahiyar da suka fi ita ce ƙasar sham don haka wannan jita-jita sai ta tasiri akan mu'awiya cewa ai kisan da aka yi wa usman in babu hannun aliyu to aliyu ya ji daɗin kisan tun daga shi daga naɗa shi har ya ainihin wato daga kashe sayyidina Usman har an naɗa shi har kuma gwamnati ta zauna har ma ba a magana dangane da abin da ya shafi neman jinin Usman shi ke to daga lokacin ne in ka ce al'umma ta rabu biyu to ba kai kuskure ba don daga lokacin ne aka samu gwamna mu'awiya ya declaring kanshi a matsayin khalifa a halin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na cewa idan aka yi mubaya'a ga khalifofi guda biyu ku bar na farkon ku kashe na ƙarshen kenan a wannan lokaci ba an samu damar kashe sayyidina muawiya to da shine za a ce ya kafa wata gwamnati ne daga cikin gwamnatin musulunci a ƙarƙashin wannan sayyidina ali ya ga halaccin ya yaƙe shi don haka malaman tarihi na ahlus sunna malaman hadisi bayan harbatu mati ba suka tabbatar da cewa abin da na ali yayi mayakar wannan gwamnati daidai ne amma ali bai kafirta shi ba sannan aka ce abin da mu'awiya yi kuskure ne to cewa kuskure ne an zagi mu'awiya ba zagi mu'awiya ba to sai ahli suna suke don ne za a ce mu'awiya yi kuskure to sai shi'a shi a ce aha kuma kunyar da kenan ba eh, ba daidai ba ai ba annabi ba ne. kuma a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutumin farko da zai fara canza ta wani mutum ne daga cikin daga cikin ainihin wato bani umayya idan muka zo duk wanda ke sauraron wannan karatun a yanzu ya bi kaset din da za mu an jima na 22 zai zo mana da cikakken hadisin daga silsilar sahiha da takhrijin shi da sharhin shi da Nasiruddin al-Albani cewa ishara ce zuwa ga Sayyidina Muawiya Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda kenan yanzu wannan ya zagi muawiya kenan ba zagi ne ga muawiya ba amma ana kokarin tabbatar da gaskiya ne a bisa yadda take to daga lokacin kace al'umma ta rabu biyu to baka yi laifi ba al'umma ta rabu biyu domin an samu wannan sahabi ne yana tare da mafi yawancin sahabbai sun goyi bayan shi wancan sahabi ne yana tare da wasu sahabbai kaɗan da suke tare da shi sun goyi bayan shi aka yi ta wannan fitina har fitina ta kai waɗancan mutane da suka taho kashe sayidna Osman sai gashi kuma su ne suka bayyana suka zo suka sake kashe sayidna ainihin Aliyu in ka ce mutanen mu'awo ne suka kashe sayidna Aliyu ka tumka kuskure kuma ya nuna baka san tarihin ba kenan domin zuwa suka su waɗannan ɗin ne suka ce to mu'awiya ya kafirta Aliyu ya kafirta Amr ibn al-As ya kafirta don haka a je a kashe waɗannan mutanen gaba ɗaya rana ɗaya duk gaba ɗaya daidai lokacin sallah asuba aka je aka hare su ashe idan ka ce wannan da ya kashe aliyu ɗan ƙungiyar mu'awiya ne to ai ya kai hari ga mu'awiya ma takobi ya je shakka wa mu'awiya zai datsa mu'awiya kashi biyu bai samu damar shi ba sai datse shi a wajen azzakarin shi sai ya datsa ainihin yan marinan shi tun daga wannan lokaci mu'awiya bai sake haihuwa ba don ya kashe mishi jijiyoyi na tanasul jijiyoyin da ke taimaka a dan adam ya zubar da maniyin haihuwa haka ya ji ya ya mutu mu'awiya kenan a bin al-as kuma an aika mishi da wanda zai kashe shi shi ne liman sai zama ran nan ba shi ya limanci ba wani ne ya limanci wanda ya kashe limamin ya kashe limamin ya fito yana murna sai a bin al-as ya ce kai banzar wanda ka taho wa din gashi nan yau bai zo sallah da wuri ba ahlus suna ba ku karanta waɗannan tarihin da ba ku san menene ba sai waɗannan la'anannu su je su bi dare ɗaya sai su yi fusha su karanta sai zo sai su rikita ku in ya ce ku ina nufin malaman kuma kuma ga littattafan a ajiye kuma kun siya kuma yan ce kaza ku ce muna da shi to amma ba ku karanta ba jama'a kun fahimci ne nake so in ce don haka ashe ka ga waɗancan da suka kashe sayyidina Usman su ne suwa su ne sune su ne suka taho kashe muawiya su ne suka taho kashe aliyu su ne suka taho kashe amrun al'as amma sai suka yi nasarar kashe aliyu suka yi nasarar raunata muawiya amrun al'as kuma babu abin da ya same shi ashe yanzu daga nan zaka gane ashe waɗancan ɗin nan da suka rikita zamanin sayyidina Usman su ne suka haifar da duk wannan rudanin gaba ɗaya wanda ya shafi muawiya ya shafi kowa da kowa har al'amari ya dawo hannun hassan alhassan ɗan gidan ɗan gidan sayyidina ali da ya karɓi khalifanci ne ya faru sai ya kira ainihin muawiya ya ce to in dai akan wannan kujerar ne ake jayayya to jayayya ta ƙare don haka babu sauran jayayya na baka miƙo hannunka ne maka mu baya a yanzu kai ne khalifan musulmi shikenan to daga ran nan ne mu'awiya zama khalifa kuma daga ran nan duk wanda bai yadda mu'awiya khalifa ba ne to ya zama khawarij ya zama zindiki a musulunci domin sahibul amr khalifan zamanin shi ya yi tanazuli ya sauka ya bashi shine wa shine hasan don haka in ka zo tarihi sai ka ce khalifan musulunci na farko abubakar ne siddiq sannan umar sannan usman sannan aliyu sannan hassan sai muawiya sannan sai sai yazid haka al'amarin yake matuƙar baka yarda da wannan ba kowaye kai a cikin ahlus sunna zindiki ne kai a daina maganar ma 'yan shi'a waɗanda su gaba ɗaya ma wannan manhajiyar ba su yarda da ita ba to ya za a yi amma ku san wannan ku yarda da shi sai kun je kun karanta tarihi kun iya tacewa kun san waɗanne malamai ne ake dogara da su waɗanne ne ba a dogara da su waɗanne irin littattafai ake amincewa da su waɗanne ne ba a amincewa da su yaya gaskiyar al'amari take zai yi ne a ce jama'a a zamanin annabi isa an yi rikici mu ahalin sunna da ke karatun ilimin hadisi mun iya amfani da ilimi na usulun tarih mun tace mun san gaskiyar al'amari mun san cewa annabi isa ma ba a kashe shi ba ba shi aka gicciye ba mun san gaskiya yadda al'amari ya faru amma sai a ce rikicin da ya faru nan kurkusa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ba mu gane gaskiyar shi ba ko kun fahimta jama yanzu nan ni muna da authentic tarihi wanda ya fi kowanne inganci a duniya cewa annabi isa ba dan allah ba ne don haka duk rudanin da aka yi tun daga sanda aka haife shi mu mun iya gano gaskiya ba dan allah ba ne ba allah ba ne ba dan annomi ne guda uku ba mun gano cewa bawa ne daga cikin bayan Allah innama an haife shi ne in, one of the most miraculous ways ɗaya daga cikin hanyoyi ne na mu'ujiza kawai ba ita ce a'jazul mu'jizat ba ma domin a'jazul mu'ujiza ita ce halitta annabi adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ƙasa a waye gari ta zama tsoka da nama da jini da ruwa da ɓargo ƙasa ce wannan ta fi mu'jiza fiye da ne ƙashi da ɓargo da nama ba tare da wani irin shi ya haɗu ba ya samar da kuma ainihin wani a jikin shi shine mace ta haifi ɗa namiji ba tare da namiji ya sadu da ita ba wannan mai sauƙi ne tunda a jikin namiji wanda namiji ba shi da mahaifa ba shi da komai aka cire ƙashi kuma aka halicci mace ashe yanzu muna da gaskiyar wannan tarihin ko ba mu da shi to sai mu kasa gano gaskiyar me ya faru bayan rasuwa annabi ashe tun mun karanta ne nan fa da mu karanta ba ba haka ba jama'a yanzu duk musulmin da ya zauna gaban malami na musulunci wanda duk kiristan da ya zauna gaban malami na musulunci game da annabi isa dan allah ne ko ba dan allah ba malamin yana da tarihi mafi inganci da zai gabatar haka ne ko ba haka ba amma sai zama yanzu dan shi'a sai zauna gaban malamin ahli sunna sai kawo mishi tarihin kisan usman da tarihin kaza da tarihin kaza da Husaini da kaza sai rikice ya kai ka san na Annabi Isa amma baka san na Usman ba kun fahimci ne nake so ku fahimta shine can ka karanta ne nan fa ka ki karantawa ka zauna da an yi magana sai ka ce shirman banza haka kake cewa kiristoci sun ce Isa dan Allah ne za ka jawo aya ne ka jawo hadisi ka jawo maganganu nan da nan ka tabbatar isa ba dan Allah bane ya aka baka iya tabbatar da cewa muawiya khalifa ne yazidu muawiya eh, khalifa ne husaini ya aka ya zama kaza ya waɗannan mutanen fa bayan da suka kashe sayyidina ali suka je suka gama wannan makircin kuma su ne suka sake dawowa fa suka zo kuma suka rufa wa husaini baya da suka rufa mishi baya ya tada bore game da gwamnatin khalifan musulmi na zamanin shi shine muawiya cewa ai kujerar gado ce to tun da gado ce Hassan bai isa ba da ita ita kadai ba Hassan ya bayar da abin da ya mallaka ne kai kuma yanzu sai ka tashi za mu bi bayan ka ka nemi haƙƙinka da suka tabbatar gwamnatin mu'awo ta haɗu ta yi ƙarfi can menene biyo baya sai suka bawo su suka banna Husaini suka yanka shi domin mu'awo ya yadda da su a matsayinsu na wakilan shi don yanzu sun ga gwamnatin shi ta yi ƙarfi wato su munafukai ne za su bi bayan wannan yaro shine Husaini idan tafiya ta yi mai kyau to dama yadda suke tare da uban shi suna tare da shi amma da sai ga tafiyar shi ta rikice fa gwamnatin mu'awiya ta yi karfi fa su suka danne shi suka yanke kan shi danne don su faranta wa mu'awiya rai mu'awiya yadda yanzu su wakilan shi ne kuma a can kuma abin da ya faru kenan ko karanta sayarwa alamin nubala na'am zamanin yazid afwan zamanin yazid na cewa mu'awo zamanin yazid don me gwamnatin yazid ta yi karfi idan ta nuna bangaren husaini suna tare da husaini in ba ta nuna ba ba to kenan kuma sun koma bayan yazidu don haka wannan silsila wannan jeron guwar mutane su ne suka rinƙa yin wannan barna kuma su ne har yau suke yin duk abin da suke yi domin ideology ne ba personalities ba ne ba mutane ne da a ayanihin ba tunani ne wanda ake transferring da transformation na tunanin daga waɗannan mutanen zuwa ga waɗannan mutanen daga waɗannan mutanen zuwa ga waɗannan mutanen don haka tunani ne da ke yawo a cikin kwakwale na mutane har yanzu in ka haɗu da ɗan shi'a nazariyar farko da zai fara kawo maka ai mulki asalin shi gado ne wawarisa sulaimanu dawud sai kawo maka annabi isa ai da annabi haruna da shi da annabi musa yan uwa ne to in haka ne dan me za a zo musulunci sai a canza wannan nazariya ahli sunna menene amsa kwanan sai ku rikice sai ku ce kun kasa ba da amsa amsar farko ita ce addinin musulunci baya aiki da gado su ma a can ba gado bane cancanta ce da Allah maɗaukacin sarki in ya dubi a cikin gidan ibrahim al'amari gaba ɗaya yana hannun annabi ibrahim ne da allah maɗaukakin sarki ce inni ja'iluka linnasi imama zan naɗa ka ka zama jagoran mutanen duniya gaba ɗaya har tashin alkiyama annabi ibrahim allah ya ba tuta inni ja'iluka linnasi imama qala sai ce wa min zurriyati haka daga cikin salsalata abin da yake kenan bai ce wa min abna'i ba ce wa min zurriyati sai Allah ya ce na amsa amma la yanalu ahadin zalimina duk wani azzalimi macuci mugu ba zai samu alƙawarin nan da ne maka ba shi kenan ishaqa shi ya fara samu don isma'il yana can nesa da tafiya ta tafiya al'amari ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba gidan ishaqa har aka kai kan annabi isa alaihi salatu wa salam duk wannan salsala gidan ishaqa ne to da al'amari ya kai kan annabi isa ne ya faru gaba ɗayan 'ya'yan annabi ibrahim ta ɓangaren haka a wannan zamani gaba ɗayan sai suka zama macuta shine sai suka haɗa kai gaba ɗaya za su kashe annabin zamaninsu shine annabi isa to yanzu tun da sun zama azzalumai gaba ɗaya to la yanalu ahadullahi azzalimina sai Allah ya ɗauke ta daga nan sai koma da ita gidan Ismail amma tun wancan lokaci gidan Ismail babu wani abu da ya samu ba annabta ba shugabanci don haka ku bi salsalar za ku ga babu wani annabi a wannan gidan to me ya faru yanzu Allah ya ɗauke ta ya bawo da ita gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama a gidan Ismail ko to gidan Ismail din nan don na son ka gane duk wani balarabe da ke makka to gidan Ismail ne to sai Allah ya dubi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su sai ya bashi a ƙarƙashin la yanalu ahadu zalimina na'am to tun da ko haka ne gidan Isma'il to Abubakar ne Siddiq shi ma gidan Isma'il ne Umar ma gidan Isma'il ne Usman ma gidan Isma'il ne domin dukkan su jikokin Annabi Isma'il ne to amma me bambancin can da nan can akwai annabawa nan fa babu annabawa bayan annabi sallallahu alaihi wa wasallama babu wani annabi da zai zo don haka duk wanda kaga Allah ya ɗauki al'amarin gidan Ismail ya ba to ba azzalimi bane don haka Abubakar ba azzalimi bane Umar ba azzalimi bane Usman ba azzalimi bane Ali ba azzalimi bane Al-Hasan ba azzalimi bane Muawiya ba azzalimi bane Yazid ba azzalimi bane la yanalu ahadin zalimina dole ne mu tsaya mu karanta mu sunna ya hakikanin al'amari yake amma jama'a tarihi wani abin mamaki yana daga cikin abu wanda yake da daɗin karantawa to ƙarin armishin shi shine in kai malami ne to kai za ka iya tacewa ka iya tantance sai ka ga cewa abu ne mai sauki Allah maraukakin sarki ya taimake mu duk fa na kawo mana wannan dogon tarihin ne a ƙarƙashin da Abu Hanifa ya ce وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل الأمر عثمان وعلي كما يرد سوزوا ga Allah madaukakin sarki ina fata an gane Allah ya taimaka na wa yake magana na'am a'a ba irin shi bane matsalar mu'awiya da aliyu ta sha bamban tsakanin matsalar yazidu mai matsalar husaini da ainihin mu'awiya ba irin su dai ba ma wannan matsala ce tsakanin sahibul haq waye sahibul haq shine ali shine khalifa da wani gwamna wanda ya kokarin kafa wata gwamnati a ƙarƙashin gwamnati wanda a musulunci ba a da wannan ba da wani khalifa wanda ya kokarin samar da wata khilafa a ƙarƙashin wata khilafar wanda ba yadda da wannan ba don haka mu'awiya ba zai taɓa zama khalifa ba bayan ga aliyu domin a musulunci ku je. a musulunci ku je. ko da ba aliyu ne ya cancanta ya zama khalifa a wannan zamanin ba amma al'umma suka koma suka yi mishi mubaya'a to ya zama shine khalifa don haka cancanta ko rashin cancanta ba ta taso ba an riga an mai mubaya'a an yadda ba wai ba a yi mubaya'a ba an yadda to dole ne kai da kake ganin ka cancanta ka haƙura ban mai an riga an yi mishi mubaya a matsayin shi na khalifa kai kuma ba na ka na gwamna ne sai ka ce kai kuma yanzu ka zama khalifa da kai da waɗanda ke ƙarƙashin ka to yanzu kai za ka ci gaba da yaƙi kamar da asalin gwamnati ta dawo cikin ka. asalin gwamnati kuma na kokarin ta dawo da jihar ka ta zama cikin asalin karyar gwamnati yadda take don haka mu'awiya ba shine sahibul haq ba a lokacin da aka taho aka taho aka taho aka kashe sayyidina ali su an sai kashe sayyidina ali yan ta'adda ne khawarij ba mutanen mu'awiya ba ku gane wannan don haka har yau khawarijawa su ne ibadiyya ku je ku same su mutanen oman da su nan muna da su har yau matsiyatan yadda suke zagin sayyidina ali haka suke zagin muawiya haka suke zagin usman in kana kama tashar oman zaka gansu su ahmad ibn wane ne ibn wane ne alkhalili dukkan su ibabuwa ne ne ina fata an gane da al'amari ya zo yanzu muawiya ya zama khalifa sahibul haq to me ya mai da muawiya ya zama khalifa ba wancan yakin da yake ba a'a wane ne khalifa sahibul haq ba'da ali shine al-hasan ya aka hasan ya zama khalifa ba da gado bane musulmi ne suka yi mai mubaya'a ina son ku fahimci wannan ba gado bane musulmi ne suka yi mai mubaya'a musulmi sun mai mubaya'a ya zama khalifa don haka yanzu shine khalifa har yanzu mu'awiya ba khalifa bane to ana nan sai shi hasan sai ya ce ya sauka yanzu shi a matsayin shi na khalifa da kuma jama'ar gwamnatin musulunci gaba ɗaya su tafi su mubaya'a ga mu'awiya kuma sai suka amince to ba ranar mu'awiya ya zama khalifa amma a da shi ba khalifa bai to an yi haka sai Hussein ya taso cewa shi kuma yanzu yana neman wannan gwamnati shi ya fi cancanta to yanzu menene kama na yakin muawiya da aliyu da kuma ainihin yakin aliyu eh, muawiya da ainihin husaini babu inda suka yi kama don haka husaini ba sahibul haq bane bai da wata gaskiya bai da wani dalili na yin wannan yaƙi kamar yadda mu'awiya a can bai da wata gaskiya bai da wani dalili na yin yaƙi don haka duk malaman tarihi irin su imamu zahabi irin su ibnu kafirin sun kuskurantar da mu'awiya akan wancan yakin ko haka kuma suka kuskurantar da Husaini akan wancan yakin eh ita eh, nan ne suka kama wato aikin Muawiya na gwamnatin musulunci ya yi daidai da aikin Husaini na gwamnatin musulunci shi ne kamar eh jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to yanzu duk dan shi'a in ka to ka to ka tabbatar da cewa eh Muawiya ya kuskure zai ji daɗin tarihi kuma zai baka ka ci gaba amma kana zuwa ka ce to Husainu ma ya yi kuskuren wannan yakin to ba ma zai baka ka ci gaba da maganar ba to kaga ashe dole kana buƙatar ka zama kana da speech articulation kana da jawabi ka iya magana don haka in ka haɗu da ɗan a abu na farko da ba a gaya mishi ka ce mishi to mu ba ahalin sunna ba ne 'yan gargajiya mun salaf ne ka fara nuna mai haka in bai gane me kake nufi ba sai ka ce mu mun ɗauko abin ne tun kafin a yi faɗan don haka tun kafin a yi faɗan yaya al'umma take to mu ne extension na irin wannan al'umma don haka mu ba mun faru ba ne bayan faɗan kamar yadda yanzu kun faru ne bayan faɗan ma'ana kafin faɗan aliyu da mu'awiya babu ku babu irin ku to mu kuwa kafin faɗan akwai mu akwai irin mu to mu mu ne extension na waɗancan don haka mu yanzu za mu zo za mu yi adalci ne a kan yaya al'amarin yake ba za mu dubi mu'awiya ba za mu dubi aliyu ba za mu dubi yaya gaskiya take kawai sai mu fitar a ƙarƙashin haka kaga nan za ka ji mun ce wane ya yi kuskure nan kuma sai ka ji mun ce wane ne ya kuskure saboda ana son a tabbatar da abin ne yaya al'amur yake tun farko ina da kin sarki ya taimake mu za mu dawo za a ci gaba da karatun a ai kwanan nan wanda dama hikba asalin karatun ya zo ne don ya maganin waɗannan rigingimin na daidai wannan lokacin Allah maraukacin sarki ya taimake mu malam yake cewa qala abu hanifata al-imam abu hanifa yace al-fiqh al-akbar fi dini din khairun min al-fiqh fi ilm yace babban fiqh a cikin addini wato aqida ya fi alheri fiye da fiqhin ilimi me yake nufi da fiqhin ilimi shine fiqhin tsarki alwala sallah zakka wala an yastahar rajulu kaifa ya'budu rabbahu kuma mutum ya fahimci yadda zai bauta wa ubangijin shi khairun min an yajma al-ilm al-kathir ya fi alheri fiye da ya tara ilimi mai yawa to wani ilimi ne ilimin bauta ubangiji jama'a ilimin aqida ilimin tauhidi to ka tara ilimin tauhidi ka san yadda zaka bauta wa Allah ba shirka ya fi ka tara dimbin ilimin nahawu da ɗimbin ilimin falsafa da duk wani karatun duniyan nan ba da wani alheri kala abu abu ya ce kuntu sai na ce malami na abu hanifa akhbirni an afdalil fiqhi ana gafarta malam ka faɗa min wani fiqhu ne yafi falala kala sai ce tu'allimu rajulal imana ka karantar da mutum imani wa shara'i'a da shari'o'i wa sunan da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wal hudud da dokokin Allah wa ikhtilafal a'imma sannan da inda limamai suka yi sabani wa zikri masailul iman da kuma ambatan mas'alolin imani thumma zikra a zikra ko thumma zikra wa zakara masailul iman ko ya ambaci mas'alolin imani ثم ذكر مسائل القبر sannan ya ambaci matsalolin kaddara warradda alal qadariya da kuma ainihin mai da martani da qadariya bi kalamin hasanin maganganu dai masu daɗi in ji ibn taymiya laisa hadha mawdu'ahu wannan ba wurin da za a tattauna maganganun bane to ina so mu biyo maganganun ɗaya bayan ɗaya yace tu'allimu ar-rajul al-imana fiqh mafi falala shine ka karantar da mutum imani aqida kenan to wannan kuma ya shafi sanin Allah da sunayen shi da ainihin siffofin shi sannan wa shara'i'a da shari'o'i sallah azumi zakka hajji wa sunan da kuma sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da yadda jimillar rayuwa take ya ake aure ya ake ciniki ya ake kasuwanci ya ya ake jihadi sannan wal hudud da dokokin Allah Allah ya haramta zina ya haramta shan giya ya haramta caca waktilafal a a'imma da kuma yadda limamai suke sabani imamu wana kaza yace wana ko kaza yace wana ko kaza yace sannan wa zakara masailal iman sai kuma abu hanifa ya ambaci mas'aloli na imani yace su ma ka duka karantar da mutane kamar ne kamar dangane da abin da ya shafi mas'alolin da ake tattaunawa waɗanda suka shafi aƙida zuwan annabi isa alamomin tashin alkiyama dullowar rana daga yamma fitar yajuj wa ma'juj sannan wasu matsaloli na imani dangane da Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake da siffa kaza to ko da ka ji wannan siffa ana faɗinta ga wani ya nuna cewa irinsu ɗaya ma'anarsu ɗaya suna ne yi ɗaya sannan sun mazakara masailin kabar sannan ya faɗi matsaloli na kabbara cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta kuma shi ya halicci ayyukan bayi kuma ya san ayyukan bayin tun kafin su aikata su war radda ala da kuma raddi ga kabarawa wato da wadda ake raddi gare su bi kalamin hasanin maganganu dai masu kyau laisa hadha ya yace wannan ba wurin tattauna waɗannan maganganu bane za mu aje wannan littafi a makaranta sai ka koma ka karanta suka gansu gaba ɗayansu tare da sharhin sunanan a cikin wannan littafin insha Allah sun maƙala sannan abu mutu'in ya ce kuntu fama taqulu fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha to ana gafarta malam Abu Hanifa me zaka ce game da mutumin da ke umarni da kyakkyawa yake hana mummuna fayattabi'uhu ala zalika unasu kuma aka samu wasu jama'a suna bin shi akan haka fayakhruju 'ala jama'a amma kuma sai tawaye ya fita daga cikin jama'an musulmi ya yaƙe su ya halatta jininsu ya ainihin yi fito na fito da su shine ma'ana kharaja ala ku kiyaye jama'a kharaja ala jama'a ya fita daga jama'ar musulmi ya kafirta su ya halatta jinin su ya wake su shine ake cewa kharaja ala kun fahimta jama'a ai kharaja ala aljama'a kun fahimci wannan kun ji tambayar tashi mutum ne yana umarni kyakkyawa yana hana mummuna har ya samu mabiya to da ya ga bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil wajiba bayan Allah ne ya umarni da cewa Allah da manzon suka yi umarni da ayi umarni kyakkyawa ko a hana mummuna wannan farilla ce wadda take wajiba kuma ba ta wannan mutum yayi kana sai ya ce kazalika haka maganar take kamar yadda ka faɗi walakin sai dai kuma ma yufsiduna barnar da waɗannan mutane suke yi Aksar mimma yuslihuna ta fi ainihin gyaran da suke min safki dima'i na daga zubar da jini wastihlamil harami da kuma ainihin wato neman halatta abin da yake haramun ne jama'a kun ji wannan ita ce siffar khawarij kuma wannan siffar ta khawarij tun daga da har yau ita ce take ruɗa mutane khawarij suna umarni kyakkyawa suna hana mummuna amma kuma yakhrujuna alal jama'a suna fita daga cikin jama'a su halatta jininsu su yaƙe su wannan shine barnar don haka wannan barnar sai shi abu in bai dube ta ba sai ya dubi alheransu shi kuma abu hanifa sai ya dubi ai idan alheri ya zo tare da sharri wannan alheri ya lalace ko kun fahimta jama'a kunu ne aka baka shi mai kyau ya haɗu ya ji siga amma sai aka kawo gwangwani guda na fetur sai aka tsiyaya a cikin kunun za ka iya bauri aka sha kunu kunu ne gashi nan kwanan sha guda amma kuma ga fetur gwangwanin pick milk guda an kawo an tsiyaya a ciki umarni da kyakkyawa da suke da hana mummuna wannan abu ne wajibi amma alkhuruju alal jama'a fa tawaye da suka yi wa jama'a suka halatta jininsu suke ya su fa to ya lalata wancan amru bil ma'ruf din don haka su kansu sun koma sun zama suna aikata munkar to wannan ita ce siffar khawarij to ina son ku gane wannan siffar ita ce siffar waɗannan da kuke kira 'yan boko haram a yanzu suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna amma sun yi huruji alal jama'a to wai da suka ga muna faɗa da su muna bayyana mutane munin aƙida su wai su a fahimta su wai suna cewa ne wai muna cewa sun yi tawaye ga gwamnati wai ba su mubaya ga gwamnati ba ya ma ba mubaya muka ga gwamnatin ba ashe ba mun ce matsalar ba mai ce matsalar tawaye da suka suka fita daga cikin mu jama'atul musulmina sannan suka kafirta mu sannan suka halatta jinin mu wannan shine ya mai da su khawarij ya rage wannan tsakaninsu da gwamnatin najeriya kuma malaman gwamnati su tashi su kuma su faɗi irin fatawar da za su yi a kansu amma muna ganganin da muke ba mu ne ne on behalf of the government of the country mune ne on behalf of ourselves and our religion muna maganganun da muke akan 'yan boko haram ne a madadin kanmu mu musulmi ba a madadin gwamnati ba yakin su da suke da gwamnati wannan malaman gwamnati su tashi su faɗi fatawa amma matsalar ita ce da suka tashi yakin sun haɗo biyu ne sannan na son ku gane asali daga cikin mu suka fita mu ahli sunna salafiyu yan boko haram ba su fito daga cikin yan shi'a ba ya kamata ku san wannan ita ce gaskiya don na ji wasu salafiya na kokarin kaucewa mas'alar kun ko kaucewa mas'alar kun kaucewa haƙiƙa ahli sunna ku baya kaucewa haƙiƙa 'yan boko haram daga cikin 'yan salafiya suka fito wannan ita ce gaskiya duk wanda ya faɗi akasin haka ya yi ƙarya daga cikin 'yan salafiya suka fito kamar yadda khawarij khawarij tabi'ai ne masu zafin kai waɗanda suke tare da sahabbai don haka daga cikin jama'a sahabbai khawarij suka fita ku gane wannan da kyau inna ma ba a samu wani sahabi ne khawarij ba kamar yadda ba a samu wani malami kwaya ɗaya a najeriya ɗan boko haram ba ya kamata ku gane babu wani malami kwaya ɗaya malami na ahli sunna ɗan boko haram amma daga cikin ɗaliban malaman ahli sunna ne masu bin manhajin salaf don haka bugawa farko da aka yi da su a kanan ma a jihar yobe da aka yi hira da su suka ce su ɗaliban malam jafar ne sai suka ce ah to malam Ja'far ne koya musu a'a ba haka bane wato zuƙu ne da ɗalibai sukan yi su wuce malamin su da fahimta haka su ma khawari suka yi sai suka ce wa sahabbai sun karanta ayoyi da hadisai waɗanda suke ganin su kansu sahabban ba su fahimce su ba ke sa imam muslim ya ruwaito hadisi abdullahi dan umar ya ce mun shiga uku mun lalace allah ya kawo mu wani zamani ayoyin da suka sauka a zamanin mu Musa habbai akan kafirai yau ga 'ya'yan musulmi suna ɗiban su suna jirga su akan musulmi don haka ya kamata ahlus sunna salafiyuna na Najeriya kar ku yi inkarin hakika duk wani dan boko haram da ka gan shi in dai ba extension ne ya kai dan ɗariƙa ko dan shi'a ya shiga ba dan boko haram daga cikin yan salafiya suke sai sa ga cewa tafiyar salafiyar ga gaskiya ana faɗi amma ba a aiki da ita a aikace don haka su bari su tashi su aiki da ita a aikace ina son ku gane zargin kenan wannan abin yau shekara goma sha biyar muna makka muna makka muna zaune a ka'aba wani abokin mu dan indonesia ɗalibin jami'ar islamiyya ya zo fara bamu labarin wasu ɗalibai da suka fita jami'ar islamiyya a ƙasar indonesia sun suka fara kai musu wannan irin rikicin suka ce sun fahimci malaman ahlus sunna waɗanda suka fita daga jami'ar islamiyya shekara talatin da suka wuce ba da gaske suke salafiyancin ba don haka su yanzu sabon jini ne sun zo da gaske ne don haka za su fara ƙaddamar da jihadi na haka ya kamata ku gane daga cikin 'yan salafiya ne aka samu waɗannan suka zuƙun fahimta haka a algeria ma daga cikin 'yan salafiya ne dan haka suka koma suna cewa kansu su salafiyatul jihad ne a ƙasar algeria waɗanda kuma ba su yadda a fita nan jihadi ba ba su yadda a fita daga cikin al'ummar musulmi ba su kuma sai aka koma ana ce musu salafiyatul ilmi ya kamata ku san me ake ciki a duniyar ku ba wai ku zauna ba ku iya hada abc ya fitar muku da harufa na boko ba kai zama kowane harafi kana kallon shi shi kadai a ƙarƙashin wannan jama'a fitar da suka yi daga cikinmu suka kafirta mu suka halatta jininmu suka yaƙe mu suka fasikantar da kafirtar da malaman ahli sunna shine ya halatta mana muke yaƙarsu yaƙi defensive yaƙi ma'ana yaƙi ne a difa'i kamar yadda khawari suka fita daga cikin jama'atul musulmina suka je suka ware kansu a gari da suka sa wa hiraura wasunsu da ke cikin garin kuma suka ware kansu suka je suka shiga wani gida suka yi zaman su ba sa bin kowa sallah kuma duk wanda ba su ba suka ce ya kafirta jinin shi ya halatta sayyidina ali yasa aka je aka zauna aka tattauna da su haka mu ma muka yi ta zama da waɗannan muka yi ta zama da su muna nuna musu ayoyin nan da hadisai da suke fassarawa ba haka suke ba ga su sayyidina ali bai tashi yaƙe su ba har sai da su da kansu suka tashi suka yaƙe shi sannan ya yaƙe su haka munonin ba mu muka tashi muka yaƙe su ba su ne suka tashi suka fara yaƙan mu sai dai abin da ya faru daidai sanda suka ƙaddamar da yaƙin su a kanmu sai zama sai suka haɗa da gwamnati to sai zama gwamnatin ta yi mana abin da Allah yake faɗi a can da Allah yake cewa wa kafallahu almu'minina alqital sai zama gwamnati ta tashi ta yaƙe su a madadinta ba a madadinmu ba ba a madadinmu ba amma yakin na gwamnati sai ya isar mana ina ma'ana haka idan da gwamnati ta ga sun tashi suna yaƙarmu mu ba abin da za ta yi domin kisan malam ja'afar akwai hannunsu dumu-dumu gwamnatin kasar ba abin da ta har yau saboda haka sun tashi suna kashe ahalus sunna gaba ɗaya gwamnatin najeriya ba za ta yi komi ba don haka gwamnatin najeriya da ta yaƙi 'yan boko haram ta yaƙe su ne a madadin kanta sai dai ya yaƙarsu da ta yi ta rugurguza su sai wannan ya hutashe da mu yanzu ba su da ƙarfin da za su tashi su yaƙe mu amma ina sanar da ku suna cikin shirin su tashi su yaƙe mu ɗin sannan kuma su ci gaba da yakar gwamnatin to amma a wawanci irin nasu su abin da suke gani gwamnatin najeriya da ta yaƙe su ta yaƙe su ne a madadin mu da madadin kanta a'a a wawanci irin nasu suna ganin mu da muke yaƙar su muna rabbobi gare su muna yi ne a madadin gwamnati a a madadin kanmu muke yi mu ba malaman gwamnati bane waɗannan su ne hakikanin da duk wani salafi in ma ya kauce musu zai je samu kanshi a tsaukokin da ba zai iya bada amsa ba don haka ba ss ba ko mala'iku ne suka zo suka same ka suka ce yan boko haram ai yan salafiya ne sai ka ce eh daga cikin mu suke suka yi tawaye to yanzu kuma kuna da aƙida irin tasu kenan sai ka ce a ai rashin aƙida irin tasu shi yasa suka kafirta mu don ku saurara jama'a haƙa'ik ne waɗanda ku ba ku fahimta ba wai kuna ganin in aka zo aka ce yan boko haram ai yan salafiya ne wai kuna ga an naƙasa ku kenan a'a yan salafiya ne amma suka ɗauko muguwar aƙidar da ba ta a salafiya don haka suka fara kafirta salafiya ina son ku gane kafin ɗan boko haram ya kafirta wani mai mulki to yan salafiya suka fara kafirtawa suka fara cewa bin baz kafiri albani kafiri usaimin kafiri suka ce waɗannan malamai sun zama malaman gwamnati sun zama kafirai wai su fatawarsu duk sanda kai fatawa ta saba musu shikenan sai ce wai gwamnati kake wa aiki ita kuma gwamnatin tana nan tana tuhumar ka kai ma dan ta'adda ne kai ma dan tawaye ne to sai zama ba su da fasaha madadin su gane a'a wannan abin da yake a madadin kanshi ne yake yi ba a madadin wani ba ita kuma gwamnati ta fahimci wannan abin da yake a madadin kan shi ne yake yi ba a madadin waɗancan ba don haka 'yan boko haram suna zargin ɗan salafiya gwamnati yake wa aiki gwamnati na zargin ɗan salafiya cewa shi kuma irin su ɗaya da ɗan boko haram saboda yadda muke yanke wando haka suke yanke wando yadda muke barin gemu haka suke bari yadda muke karatun ƙur'ani haka suke littattafan da muke karantawa su suke karantawa limaman musuluncin da muka yadda da su su suka yadda da su don haka asalin mu tafiyar ɗaya ce babu bambanci amma da suka ɗauko waɗannan munanan aƙidoji sai suka kafirta mu to shine yaƙi ya ɓalle a tsakaninmu haka sura abin ta faru tsakanin sahabbai da khawarij da khawarijawa da sahabbai hadisansu iri ɗaya ne su iri ɗaya su iri ɗaya tare aka gansu amma sai su waɗancan suka ɗauki zafi sai suka yi overspeeding tafiyar wannan overspeed da suka yi suka ƙara giya guda uku suka ce da ita za su yi tashin farko shi ya ja tafiyar ta gagarayuwa tsakaninsu da malaman farko na salaf haka abin ya faru yanzu ƙeƙe da ƙeƙe ina son in nuna muku wajihul mushabaha ne to in ba ku fahimci haka ba kuma ba ku amince da haka ba kuna ganin dan an ce daga cikin ku suke matsala ne to ina ganin kun kanku kun samu matsala kamar duk inda ka ga ɗan tajidid a najeriya daga cikin tafiyar zazzaki ce da zazzaki ya kama shi shi'anci sai suka ce ya kaucewa asalin tafiyar don haka su sai suka ce za su koma su ci gaba da asalin tafiyar don haka da ɗan tajidid da ɗan zazzakiya akan irin abubuwan da suke faɗi na ɗagutu da abubuwan da suke faɗa akai da komi nasu ɗaya ne ina tafiyar ta sha bamban waɗancan suka fara zagin sahabbai waɗannan suka ce a a cikin tafiyar gwagwarmaya ce na a karya gwamnati a kafa wata amma babu zagin sahabbai a ciki don haka idan ɗan zazzakiya ya ce ɗan tajdid ba daga cikin shi yake ba ya yi ƙarya ya yi musun haƙiƙa wannan maganar ita ce nake faɗi a kwanaki nake cewa yanzu idan ba wanda yake cikin tafiyar gwagwarmaya ta ustazai ba waye zai san wannan keke da keken ba zai sani ba don haka duk wani da aka ɗauka wai shi ne ss da zai tsaya a department na addinin musulunci a ofis ɗin sss shirmin banza zai je ta yi domin philosophy in ba kana cikin industry ba ba za ka taɓa iya bayyana shi yadda yake ba jama'a kun fahimci wannan da kyau ina zuwa da kyau sai ku ji yace kala yace wa zakara al kalam sannan sai abu hanifa ya ambaci maganganu fi al khawarij game da yakar khawarijawa wal bugha da 'yan ta'adda ila an kala har ya ce kala abu hanifa abu hanifa ya ce amma kala la a'rifu to kun ji jama'a bayan ibn taymiya ya ce shi ainihin abu mutsi ya ambaci cewa imamu abu hanifa ya yi magana game da yakar kharijawa da yakar 'yan ta'adda har abu hanifa ya zo ya fara faɗin wannan magana wadda ita ce asalin dalilin da ibn taymiya ya zo zai mana wannan karatun a yau har ya ɗauko mana wannan dogon tarihin wannan munasaba ce ta kama jama'a na tsaya ne muku wannan dogon sharhin saboda ne waɗannan siffofin sun shafi siffofin khawarij al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar to matsalar da ake faruwa hatta daga cikin kuɗin da ake tafiyar wasu har yanzu kansu ya kulle akan a ah, yo ai abubuwan da muke faɗi su ne waɗannan yan boko haram suke faɗi to me yasa muka zo muke sukar su su kansu yan boko haram sai suke ai shi albanin yayi kasar shi ma ya faɗi kaza ai shi ma duk babu jayayya kai amma matsalar tana faruwa ne a wajen abu biyu wanda ƙarshen shi yana koma kan abu ɗaya abu na farko shine ne overspeedin tafiyar mu idan muka ce kaza to za mu jira ne a kai lokacin da za a zartar da kazan su kuma sai ce tun da an faɗa to yanzu a yi aiki sai ce saboda ai yanzu ga aya mu kuma sai mu ce a'a muna son a dubi su ayoyin nan da kake ganin su a shirye a qur'ani haka haka aka saukar da su aka miƙo annabi alqur'ani a'a ayoyin ashe sun zo ne ɗaya bayan ɗaya ko to mu ma mu yi aiki da su ɗin da gwargwadon yadda suka zo don haka yanzu muka fara da'awa don haka za mu ce kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau to me ya sakamakon wannan shine a bari har lokacin da za a gyara wannan abun ya zo to sai sahabbai irin su khabbab dan arat irin su umar irin su aliyu sai ce dan ne ba za a tashi a gyara a yanzu ba haka suka yi wa annabi ma to mu ma sai ce dan ne ba za a tashi a yanzu ba kai ba annabi ba ne annabi ya ce ni annabi ne ba Allah ne ya aiko ka ba Allah ne ba akan gaskiya muke ba eh mun tashi dan ne za mu karɓi wulaƙanci su ma yanzu abin da yake damun su kenan to bambancin sahabbai irin waɗancan su aliyu masu zafin a tafi da gaggawa da bambancin yan boko haram su ne su su aliyu in annabi ya ce musu ku yi haƙuri lokaci zai zo lokaci bai yi ba ku yi haƙuri ku karanta hadisin khabbab dan arab cikin riyadu salihina zuwa ya samu annabi yana kwance cikin bargo a jinjinin ka'aba yace baka baka ganin wulakancin da ake baka ganin kaza baka ganin ba za a tashi a jihadi ba ba za a tashi ai kaza ba mai annabi ya ce mishi ku yi haƙuri lokaci zai zo kaza kaza kaza kaza sai suka haƙura su yanzu yan boko haram suka taso in ka ce ku yi haƙuri sai ce ka malamin gwamnati don haka shi kanshi Muhammad Yusuf din sai da suka yi mai haka lokacin da ya gama cajin su suka zama charged da suka zama highly charged shi kenan sai suka ce mishi to a fito a tafi jihadi sai ce a suka ce to a fito hijira suka ce a sai suka ce to a fatu uminuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum sai suka ce don haka su dai sun yi gaba sun yi hijira to a lokacin sun zama overcharged don haka shi kanshi ya yi cajin su da suka gama cika sai suka ce to a fito da ya kisi ma sai suka aje mai kalmar kafirci sai suka yi gaba sai suka yi hijira shi ne suka tafi ƙauyen kanan ma a cikin ainihin jihar yobe suka je suka zauna daga nan ne suka kaddamar da jihadi a ƙauyukan da ke kusa da su a wannan lokacin shi kanshi ce musu yayi lokacin hijira bai ba lokacin kaddamar da jihadi bai ba don haka waɗannan da ya faɗa wannan magana da sai kafirta shi wajen su dubu biyar zuwa dubu bakwai sai suka yi gaba don haka an kashe su a wannan yakin a matsayin muhammad yusuf ma kafiri ne shi kanshi sun yi mishi huruji kun ga ahlus sunna Najeriya ba ku san waɗannan abubuwan ba malaman ku ba su sani ba unfortunately hatta mafi yawancin wakilan gwamnati ma ba su san waɗannan abubuwan ba don haka waɗannan da aka kashe su wanda na san da yawa daga cikin su suna zuwa wurin karatu na na aqidatu tahawiyya da nake a Maiduguri suna zuwa wurin karatun a ahkam da nake a Maiduguri da yawancin su an kashe su da matansu da 'ya'yansu su akan shi kanshi Muhammad Yusuf kafiri ne don ya faɗi karatun shi ma ya ce lokacin aiki bai ba to sannan muhammad yusuf ya ci gaba da tarbiyyar waɗannan ɗin yana tarbiyyar su har aka ci gaba da tafiyar da shi da kanshi yanzu ya kai lokacin da zai ce to a tashi a ƙaddamar da jihadi to mu kuma da muke nuna malaman ahlus sunna na ɗin a ƙasar sai muka ce lokacin ƙaddamar da jihadin bai ba amma duk wannan ƙasƙanci da ake wa musulmi a dake su a kulle su a wulakanta su a ƙarin haƙuri to nan kuma shi Muhammad Yusuf din da shi da waɗanda suke tare da shi sai suka ce mu kuma mun zama kafirai mun zama malaman gwamnatin tsorata ne don haka sai suka tashi kaddamar da jihadin to don haka ashe wannan hakikar mutum ne suka santa a Najeriya na rantse da Allah da wahala a samu duk Najeriya mutum hamsin da suka santa don haka lokacin da matsalar ta faru Allah ya ji kan malam Ja'far daga nan za ku san malam Ja'far malami ne ma'ana na ce malami ina nufin malami ba malamin islamiya ba da ya tashi ya analyzing matsalolin sai ce ana tsoron kada abu ya faru ne a nan gaba abin da a yanzu za a iya yayyafa mishi ruwa a kashe shi nan gaba a yi amfani da tankokin yaƙi ba za su kashe shi ba nan gaba a zo a haifar da fitinar da ba za a iya fahimta abin ba lokacin da aka yaƙi su Muhammad Yusuf al'amarin mafiyancin ahlus sunnan Najeriya ma sun kasa fahimta abin waya daga ko ina nake samu malaman ahlus sunna suna tsine min albarka suna zagi ni saboda ba su ma san abin ba duk abin da malam Ja'far ya hanga kenan san da rikicin zai faru ba kowa ya san hakikanin shi ba to ba za a iya gane me fassara shi ba hakan kwa ta faru don haka sai abin ya zama babbar shubha da ba a taɓa samun irinta a cikin musulmin Najeriya ba suna ganin an kashe wasu mutane ne masu son yin addini masu kyakkyawan manufa masu kaza masu kaza in banda wannan kaset ɗin shi da ake nuna mutane wanda ya ce buɗaɗɗiyar wasiƙa wanda a cikin shi ne da ya faɗi wata kalma akan yan izala shine yan izala suka ɗan sassauta mana adawa in ba haka ba har yan izala suna ganin cewa waɗannan mutanen sun tashi za su yi addini ne a kashe su a'a khawarijawa ne to kun ji matsala ta farko wadda take bambanci tsakaninmu da su shine ne overspeeding ayoyin sai a ce a yi marmata duka ya aiki da su a lokaci guda ka je ka tambayi mata ya ake sa sanwa zuba ruwa ake da manja da kayan miya da nama da magi gaba ɗaya a rufe tukunya a danna a je a kwanta bayan awa biyu a zuwa fara zuba mutanen gida miya haka ake yi ina ce abin ane ɗaya bayan ɗaya ne in so soya kayan miya yayi eh sai a jefa kaza a zuba kaza a juya kaza a rufe ya turara a zuwa kaza a haɗu haka ake ko ba haka ba to abin da ake wa musulunci kenan jama'a to amma su sai suka ce a zuba kayan miya da tumatiri da atarugu da tattasai da manja da magi da ruwa da alayyaho gaba ɗaya kuma wuta a ƙureta ka a sa kaɗan a kureta bayan awa biyu a zo a samu miya kun ji mas'alar mu ta farko da su ko shine mai overspeeding da rashin bin abubuwan ɗaya bayan ɗaya haka ne mas'ala ta biyu ita ce mas'ala ta tatbiki da implementation shine akwai abin da in ka faɗe shi ka faɗe shi ne amma tabbaka shi wani abu ne kuma daban saboda ne saboda circumstantial reasons dalilai da kan faru na yanayi misali jama'a sai ka ce duk wanda ya zo same ni don ba shi naira dubu a yanzu kai ne alhajin birni a garinku sai wani ya ji kaset din bayan shekara hamsin ya zo ya same ka bayan shekara hamsin ya zo ya same ka ka ba shi naira dubu ɗaya sai ka ce mishi ni kake neman dubu ɗaya a wurina saboda rashin imani ni da ake haɗo na abinci ana bani sai ka ce ah, ba kai ne alhaji wani ba eh kai na ji a kafir kana cewa duk wanda ya zo ya same ka to a ce wancan lokacin daban da wannan lokacin da ka zo ko to mas'ala ta implementation tana daga cikin abin da matasa suke kasa ganewa malami zai yi wa'azi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza in haka zo sai a gan shi wani lokacin ya aikata sabanin abin to ana neman a dubi ne ya fassara abin yaya ma'anar abin take to waɗannan su ba sa duban haka gani suke duk abin da aka faɗi ɗin to yanzu yanzu tun da an faɗi kaza a tashi a aikata shi akwai abin da malam bakar goma ake cikin karatu sai yana faɗin darajojin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam sai ce duk wanda ya sanya wa ɗan shi muhammad idan ya kira sunan ya zaga yace ce ku kashe shi sai mutane suka ce a kashe shi ce ku kashe shi can sai aka yi tija-tija sai ya ce a'a ina nufin hukuncin shi hukuncin kisa ne ba wannan nufin yanzu yanzu ku je ku kashe wanda ya sa dan shi Muhammadu yanzu ya kashe ku kashe shi ba kaga mas'ala ta implementation can shi yana faɗin menene matsayin wanda ya zagi sunan annabi Muhammadu a musulunci kisa shikenan yanzu nan wani yana da ɗa Muhammad sai ya ce Muhammad ka ci kaza kazanka sai ka sa takobi sai ka datsa kan shi sai malam ya ce maka sai ka ce yanzu ka ba mu fatawa babbaka magana babbaka magana yana shan bamban da nazariyar maganar saboda wasu halaye da ake shiga matasanmu ba su gane waɗannan abubuwan ba za mu zo mu masu wa'azi mu ce kaza haramun ne kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne sai matasa sai su ce to shikenan yanzu mai rage sai a je sai a aikata a'a sai an dubi yanayin kuma ya ba da sarari to da ka ce a yanayin bai ba da sarari ba sai a ce a ba aiki da karatun matsoraci ne ba da gaske yake yi ba a tafi wurin su ana su ne suke da gaske ina son gaya muku waɗannan matsalolin guda biyu duk wanda ke sauraron kaset ɗin nan ya je nazarin su su ne bambancin mu da yan boko haram in ba haka baltafan da muka yarda da su su suka yarda da su mu muke karantar da su daga majalisu duk waɗannan yaran da ake wannan hayaniyar da su ka je ka zauna dukkan su bai rage maka ko ɗaya ba a mai Maiduguri da Yobe ba wanda zai ce maka baya zama wurin karatun Malam Ja'far ba wanda zai ce maka baya zama wurin karatun Muhammad bin Usman ba wanda zai ce maka baya zama wurin karatun albani kuma gaba ɗaya ba su yadda da wani malami ɗan ɗariƙa ba mu kaɗai suka yadda da mu ashe daga cikin makarantun mu suke amma me ya faru zuciya irin ta ƙuruciya sai ta ɗibe su kamar yadda ta ɗibi sahabbai amma su sai suka yarda annabi ya taka musu burki sai suka taku su kuma waɗannan sai ce in mun taka musu sai ce mu matsorata ne wallahi idan ba ku fahimci abin da wannan surar ba ko ba ku yi wa abin kyakkyawar fahimta ba don haka da yawancinsu malam barka wora karantar da ɗaliban shi da irinsu da yawanci suna jin da'awar ta taso sai suka kauce suka ce malam barka faɗe yake kawai ba aiki ga inda aiki yake amma ba haka ba ne za a faɗi maganar da yanzu ɗin nan damuna ta faɗi amma sai ce duk wanda ya nuna kaza kaza ne duk wanda ya nuna kaza kaza ne to yanzu an zo aiki da wannan aya ya za a yi ta nake hatsin ma babu shi da za a yi zakar ashe ana faɗin hukunce hukunce ne dan hakan ka ce duk wanda ya noma bai yi zakka ba ya zama kaza za a yi mai kaza sai kaje je ka samu wani to wani eh na ji jiya ka shuka gero dan haka ina zakaka ce a zaka'i eh, yo kai da kanka ba cewa kai jiya ba eh kai ranan zaka ba da zakaka ka bayan ba haka ba ka zama kafiri zamu yake ka Abubakar ma yaki masu rashin ba da zaka sai ka yake shi kaga issue na implementation da gane yaushe ake yi shine ya faru to kuma wannan bari ku bari gaya muku wani abu akwai wasu kuma da suka taso sai suna zargin mu cewa ai mu ne muke instigating waɗannan matasan saboda irin maganganunmu da muke a'a kenan yanzu za a ce annabi shi yake instigating waɗannan matasan wato kana da damar ka faɗi magana amma shi kuma mai sauraron ka yana da tashi damar na ya fahimce ta da yadda ya so ko to amma a bisa babin adalci sai ya dawo ka sai kai mai bayani menene kake nufi da kaza din nan to in yawa kan shi rashin adalci fa shine sai ya koma ya ɗabbaka abin ba tare da ya nemi fassara daga gare ka ba wannan ina jin shine bambancin mu tsakanin mu ko salafiyun da mutaakhiruna mu in muka karanta aya sai mu ce mu dubi wanda ya saukar da ayar me ya faɗi a wani wurin mu dubi wanda aka saukarwa ayar me ya faɗi dangane da ma'anar ayar ya ya aikata mutaakhiruna ko sai karanta aya kawai ba ruwansu da sake waiwayar Allah ko sake waiwayar wanda Allah ya saukarwa ina son idan kun gane wannan za ku gane ashe kamar yadda mutaakhiruna na ababin aƙida da manhajiya muke ce musu yan bid'a to haka muke cewa yan boko haramun yan bid'a saboda su ma suna ɗiban ayoyi da hadisai ne ba tare da sun dubi yaya magabata suka tafi akai ba a nan ne zan ce maka kaje ka samu muƙabalar da aka yi gaba da gaba da malam idris abdulaziz bauchi da shi da muhammad yusuf a inda za ka ga ayoyin da yake jawowa shi yake fassara su idris abdulaziz bai iya cin nasarar shi akan komai ba sai akan in ya jawo ayar sai ya ce mishi ita wannan ayar mun ji fassarar da kai mata waye ya gabace ka cikin sahabbai da tabi'ai sannan a ina maganar take sai ya kasa ba da amsa sai ce ashe kai ka fassara kenan mu ba mu bukatar fassara ka ashe wannan rudanin ka ne ba ayar ba to waɗannan abubuwan su ne abin da muke so jama'a su tsaya su gane su kuma ina fatan wannan kaset ya bi bayan sauran kasusuwan da muka yi domin mun tattauna wasu matsaloli a cikin shi waɗanda ba mu taɓa tattauna su game da 'yan boko haram ɗin nan ba me yasa saboda munasaba ce wadda ta zo kuma a cikin karatuttukan nan da za su biyo baya za ka ga yadda ibn taimiyya da sauran malamai za su bayyana ku saurara ku ji cewa kaza kafirci ne yanzu muna cewa dimokuraɗiyya kafirci ce ko shakka ba ma yi yanzu yau ita ce rana daga cikin ranaku mafi muni a tarihin najeriya da aka sa mata ranar dimokuraɗiyya to dimokuraɗiyya kafirci ce sai ce a'a tunda ka ce kafirci ce to a tashi a yaƙe ta sai a ce a'a akwai logic da logistics sai ce a ba daga sai nake yi ba ya kake ƙaunin bila amalin ne to to kun ga daga cikin rudanin su da basu fahimta ba ko kun fahimta bil ni da kasusuwa na suke hujja su ce to ai shi albani shi ya ce kaza to kun san ni abin da kawai ya bani sha'awa daga ciki sai na ga waɗanda suka fi ni ma su ne su bin baz da su albani da su usaimin haka suka yi musu wani ya zauna gaban bin baz ya ce to ai kai ka ce kaza a wuri kaza kai ka rubuta littafi akan kaza kai kai kaza na ƙadud dimokuraɗiyya kai kai kaza kai kai kaza ya ce kwarai da to ba sai a tashi a ta ba sai bin baz ya ce a'a da suka ce bin baz malamin gwamnati ne matsoraci ne albani da kanshi a cikin kasar ɗin shi har yana dariya yake cewa sun fi amfana da littattafai na fiye da kowa amma kuma ni kafiri ne a wurinsu ya ce mutum zai zo zauna a gaba na ya nemin tambaya game da hadisai ya ce amma fa yana da yaƙinin kuma ni kafiri ne <coughs> to don haka to waye ni bisa bin ba da albani da usaimin don sun ce ni ma ina faɗi ba na cikawa to sannan kuma masu cewa mu muke ingiza waɗannan matasan me yasa ba su ce annabi yake ingiza waɗancan matasan da suke ɗaukan zafi ba yanzu a sulhu hudaybiya da aliyu ya ce bismillahir rahmanir rahim wancan kafir ya ce bai yadda ba haza min muhammadin kaza kaza kaza kafir ya ce bai yadda ba aliyu da ya ɗauki zafi yanzu annabi ne ya zuba shi wato matashi ya kamata ku gane lafiyar jikin shi da saukin matsalolin shi da rashin daɗewar shi a duniya da rashin hangen nisan shi a gaba suna daga cikin contributory factors suna daga cikin dalilan da ke taimaka mai yake saurin ɗaukan zafi fiye da wanda ya daɗe a duniya fiye da wanda yake da dogon hangen nesa fiye da wanda ya samu gogewa shaukani a cikin littafin shi albabru tala da kan shi yake faɗi yace ce sanda ya taso yana matashi ya zo malami tun yana wajen shekara sha tara ya duk abin da ya ga annabi ya ce kafirci ne to duk wanda ya ga yana yi sai ya ce kafiri ne yace ce don haka ya kafirta mutane da yawa sai yace amma a yanzu da na zama dattijo na goge game da ilimi yace ina roƙon Allah ya gafarta min game da wannan kurakurai da ni domin na gane ashe ba dukkan aikin kafirci ne ke bayuwa zuwa ga mai da wanda ya aikata shi ya zama kafiri ba ya ce saboda jahilci saboda rashin sanin ma'ana da makamantan maganganu waɗanda don girman Allah wanda duke sauraron wannan kaset ɗin ya saurari kaset ɗin da za mu yi na ashirin da biyu an jima kaɗan za ku ji an tattauna wannan matsalar ƙarara akwai bambanci tsakanin kaza kafirci ne to kuma rana yi a ce mishi kafiri don haka dimokuraɗiyya kafirci ce babu shakka akan haka to shi kenan wani ya fito fitowa ce shi ya shiga dimokuraɗiyya zai yi sai ka ce ya zama kafiri akwai bambanci tsakanin lazimin abu to su abin da ba su fahimta ba kenan Allah maraukakin sarki ya taimake mu kana malam abu mutai yake cewa wa zakara al-kalama fi qital khawarij wal sannan abu hanifa ya faɗi maganganu dangane da yakar khawarijawa da kuma yan ta'adda ila an kala hadda yace qala abu hanifa abu hanifa yace amma qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi ni ban san ubangiji na na sama ne ko yana ƙasa ba faqad kafara abu hanifa ce ya zama kafiri tabbas duk mutumin da yace ni ban sani ba ubangiji na a sama yake ko a ƙasa yake to ya zama kafiri لأن ta'ala تعالى يقول domin allah مدوغتين sarki cewa yake الرحمن alal الأرش stawa. Allah mai rahama ya daidaita akan arshi akan al'arshi wa arshuhu fawqa sab'i samawat sannan ai al'arshin tana saman sammai bakwai to mutum ya san al'arshi tana saman sammai bakwai ku ji abin da nace mutum ya san al'arshi tana sama da saman bakwai kuma Allah yana saman al'arshi a ina Allah yake kenan sai dawo kuma yace shi bai san inda Allah yake ba abu hanifa ya ce ya zama kafiri don ya karyata aya ko kun fahimta qultu sai ni ibnu taymiya na ce fa in qala a sai ni abu muti ku hakuri abu muti ya sai na ce fa in qala innahu ala al-arshi stawa idan mutum ya ce to ya yarda Allah ya daidaito akan al'arshi walakin nahu ya sai dai kuma ya ce la adri al'arshi fis sama'i an fil ardi ita al'arshin ce ban sani ba a sama take ko a ƙasa take qala abu hanifa yace huwa kafirun wannan mutum kafiri ne annahu ankara an yakuna fi sama saboda yayin musun kasantuwa al'arshi a sama annahu ta'ala fi a'la illiyina saboda shi Allah yana madaukakin madaukaka ne duk wani abu da yake a daukaka a sama to Allah yana sama da shi wa annahu yud'a min a'la la min asfal ai ana roƙon Allah ne ta sama ba ta ƙasa ba duk wanda ya tashi addu'a ba sama yake miƙawa ba ba ƙasa ba ko ya san cewa Allah yana sama kenan sai yake cewa wa fi lafzin a wani lafazi cewa yi sa'altu aba hanifata amman yaqulu ma a'rifu rabbi fi sama'i an fil ardi na tambayi abu hanifa game da mutumin da ke cewa ban sani ba ubangiji na na sama ne ko yana ƙasa قال أبو حنيفة يتي قد كفر يا كافرتا لأن الله تعالى يقول domin Allah cewa yake ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaito akan al'arshi wa arshuhu ita ku al'arshin Allah ɗin? fauka sab'i samawat tana saman sammai bakwai qala sai Abu Hanifa yace fa innahu yaqulu to ai Allah cewa yake alal arshi stawa Allah ya daidaito akan al'arshi walakin wato shi mutumin cewa yake ya yadda Allah ya daidaito akan al'arshi walakin ma yadri al'arshu fil ardi an fis sama sai dai cewa yake al'arshin ce bai sani ba a sama take ko a ƙasa qala abu hanifa yace idza ankara annahu fis sama idan hayye musun al'arshi tana sama faqad kafara ya kafirta barkuci sai malam ibnu taymiya yace fa fi hadha al kalam al mashhur an abi hanifa a cikin wannan magana wadda take ta shahara daga abu hanifa duk mutumin da ya zo yana magana akan hukuncin wanda ya ce bai san allah na sama ko yana ƙasa ba bai san al'arshi tana sama ko tana ƙasa ba za ku je na hujja da waɗannan maganganun na abu hanifa don haka ibnu taimiyya ya ce wannan magana shahararruwa ta abu hanifa inda ashabihi wadda ta shahara a wurin almajiran abu hanifa annahu kaffara alwaqifa abu hanifa ya kafirta hatta wanda ya tawaqqufi kenan wanda ya ce ni ban sani ba ma Allah a sama yake ko a ƙasa yake kamar yadda wanda ya ce Allah a ƙasa yake ya zama kafiri kun ga yanke ko wanda ya ce Allah a sama yake ya tabbata mu'mini to wanda kuma ya ce ni ban sani ba a ƙasa ne ko a sama ne ko kuma ya ce ni ba ruwana ba ma zan ce a sama ko a ƙasa ba abu hanifa ya kafirta shi sai yake cewa Allah ya kulu la a'rifu rabbi fi samai an fil ardi mutumin da ke cewa ban san ubangiji na na sama ne ko a ƙasa ba abu hanifa ya kafirta shi fa kaifa yakunu al jahidu nasi allazi yaqulu laysa fi sama aw laysa fil ardi wala fi sama to in ya zama abu hanifa ya kafirta wanda ya tawakkufi ko to ina kuma ga wanda shi ya yanke cewa ubangiji ba a sama yake ba kuma ba a ƙasa yake ba shi ya kore ya musu wancan kuwa ya ce shi bai sani ba ne ma jama'a kuna fahimtar magana wanda ya ce bai san Allah a sama yake ko a ƙasa yake ba Abu Hanifa ya ce ya zama kafiri to ina kuma wanda ya ce Allah ba a sama yake ba kuma ba a ƙasa yake ba ko kun fahimta jama'a sai ya ce wahtajja ala kufrihi bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja wajen kafircin shi da cewa ar-rahmanu alal arshi stawa Allah madaukakin sarki ya ce kama sai ya ce wa arshuhu fawqa sab'i samawatin ai al'arshin Allah din tana sama da sammai bakwai inda jahilci zai yi aiki a nan fa kawai ya zama uzuri ko idan tun farko ya ce to ai shi bai san al'arshi din a sama take ko a ƙasa take sai aka ce to yanzu an tabbatar maka al'arshi a sama take wato can da yake faɗi yana faɗi ne bai sani ba bai sani ba to sai aka sanar da shi to tun da an sanar da shi ne ya rage yanzu ya sani to da ya sani kuma sai ya ce kai ni fa ban yadda cewa Allah nan a sama yake ba ko ƙasa yake ya yi inkari ko ya zama kafiri wanda kuma ya ce ban sani ba ban sani ba din nan irin ban sani ba ta jahamawa dan jahamawa ko yanzu a Najeriya an kai musu magana sai ya ce ban sani ba wai shi yana kaucewa matsalar ne kamar misali mutumin da aƙidar shi'a ta fara shigar shi idan baya so ka gane in ka ce mishi yanzu nan da ainihin wato me yake da suna da abubakar da aliyu wane ne ya cancanci zama khalifa kuma waye ya zama sai ce ban sani ba zai ce bai sani ba yanzu ka ce mishi misali da awwalawo da sardauna waye ya zama firimiyan jihar arewa kai ka san yana sane da wannan fa amma saboda ya kauce sai ce ban sani ba yanzu wannan ban sanin ba ban sani ba ce ta rashin sani ban sani ba ce ta inadi ko kun ji sirrin da ya sa abu hanifa ya kafirta shi ba wa kafirta aljahilul mahabba ne ko kun fahimta sai malam ya ce wa bayyana bi hadha anna qawluhu to da wannan sai abu hanifa ya bayyana anna qaulahu ta'ala maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi anna Allah fawqa samawat sai abu hanifa ya ce to ai yanzu wannan ayar ita da kanta tana nuna Allah yana sama da sammai fawqa al'arshi a sama da al'arshi wa anna listiwa a al'arshi kuma daidaituwar Allah akan al'arshi din dalla ala anna allaha nafsahu fawqa al'arshi yana nunin kenan Allah da kanshi yana saman al'arshi din thumma ardasa zalika bi takfiri man qala innahu ala al'arshi istawa walakin tawaqqafa fi kauni arshi fi samai an fil ardi sannan Abu Hanifa ya biyo baya da kafirta wanda yace ya wadda Allah ya daidaitu akan al'arshi sai dai kuma da yazo sai yace amma kuma ita al'arshin ce bai sani ba a sama take ko a ƙasa qala sai abu hanifa yace kafiri ne li'annahu ankara annahu fi sama saboda wayo musun al'arshi tana sama li'anna allaha fi a'la illiyina saboda allah yana sama da duk wasu madaukaka wa annahu yud'a min a'la la min asfal kuma ana kiran allah ne ta sama ba ta ƙasa ba wa hadha tasrihun min abi hanifa bi takfiri man ankara an yakuna allah fi sama wannan magana kun ga ƙarar kenan abu hanifa ya fito ya kafirta wanda ya musun cewa allah a sama yake wahtajja ala zalika bi anna ta'ala fi a'la illiyina abu hanifa ya kafa hujja da cewa ai saboda allah shine madaukakin duk madaukaka wa annahu yud'a min a'la la min asfal kuma abu hanifa ya kafa ya sake kafa hujja da cewa saboda ai roƙon Allah da ake ana ɗaga hannu sama ne a roƙi Allah ba ƙasa ba wa kullum min hujjatai hujjataini fitriyatun aqaliyatun ibnu taymiya yace kowace ɗaya hujja daga cikin hujjojin nan guda biyu fa hujja ce wadda take fitriya ita ce halittar dan adam dama akan haka aka halicci dan adam duk dan adam ya san dama Allah a sama yake sannan aqaliya haka a hankalce ma an san cewa duk inda mahalicci yake yana sama ne ni fata an gane sai ce fa innal quluba domin zukatan yan adam masturatun alal iqrari bi anna Allah fil ulu an halice su ne akan tabbatar da cewa Allah yana madaukakin wuri wa ala annahu yud'a min a'la min asfal kuma zukatan yan adam sun gini ne akan cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin wato can sama kuma ana roƙon shi ne ta sama din ba ta ƙasa ba wa qad ja'a al-lafzul akhar sarihan anhu bidhalika an samu ma wani lafazin qarara abu hanifa ya fito ƙarara ya faɗi haka faƙala ya ce an ankara annahu fis sama'i idan musulmi ya musun cewa Allah a sama yake faqad kafara to ya kafirta jama'a kun ji waɗannan ta'ayi kun ji waɗannan bayanan ku to da Allah kowa ya kasa kunne da kyau ya saurari bari ku ji sharhi da ta'aliƙin da professor Tuwaijiri yayi gashi sai ce rawahu zahabi fil ulu wanzur al-mukhtasar yace zahabi ya ruwaito wannan a cikin littafin al'ulu sannan kuma ka karanta muktasar na al'ulu lil ali al ghalfar na nasiruddin al albani to bari ku ji malamin abin da yace sai yace ilman mun yadda da duk waɗannan maganganu da Abu Hanifa da ibnu Taymiyyah suka faɗi muna masu sane da cewa anna takfiral mutlaq kafirta musulmi kai tsaye mislal wa'idil mutlaq kamar faɗin azaba ne kai tsaye in ka ce duk wanda ya sha giya zai shiga wuta to hakan ka ce duk wanda ya ce Allah ba a sama yake ba kafiri ne to wannan mutlaq ne daidai ne a musulunci sai ce yace fala yastalzimu takhfir ash-shakhs al-mu'ayyan amma haka kuma baya lazimta kafirta wani mutum musamman shi da kanshi hatta taquma alaihi al-hujja har sai an tsayar da hujja a akan shi allati yakfiru tarikuha wanda ya bar irin wannan aqidar zai kafirta da ita kun gane ne wannan magana jama'a lokaci ya ƙure mana za mu ainihin sake maimaito wannan gabar mu karanta ta amma ina so ne yanzu kafin a tashi a tashi da kyakkyawan tunani malam yace duk wannan kafirta da Abu Hanifa ya gaskiya ce amma wannan takfiri ne na ne na mudaba kamar mai wa'azi ne yace duk duk mazinaci fasiki ne duk makaryaci fasiki ne mutumin banza to wannan ya sha bamban da kuma ka dubi wane ka ce mishi kai mazinaci ne wannan kuma yana buƙatar wasu bayanai a gefe ko kun fahimta to nan ne da ka zo irin haka su waɗannan mutane da muke cewa 'yan boko haram sai ce a malam mutum da ka karanto mana matani to ba mu san wani sharhi naka ko kun fahimta sun manta cewa sharhin ba daga gare ka bane wasu nassoshin ne ko kun fahimta don haka sai malam yake cewa wala yalzamu idza kana alqawlu kufran an yakfura kullu man qala man qala huma aljahl wa ta'wil baya zama lazimi duk wata magana da take kafirci ce wanda ya faɗe ta kuma ya zama kafiri a halin yana tare da jahilci ko kuma yana tare da ta'awili in yayi ta'awili ya ka iya da shi sai an jima mun zo karanta wannan wuri zan ɗibo muku ta'awilin da ya rinka faruwa har cikin sahabbai ka ji sahabin da da rana tsaka zai ɗauki alewa ya sha yana azumi